miliyarorin kuɗaɗe sefa kusan sefa miliyar 43 ne hukumar da ke yaƙi da bazuwar al'amuran cin hanci da rashawa a ƙasar mu ta Nijar Kwaldaf ta yi ƙoƙarin karɓowa daga gurin 'yan haskare a gurin mutanen da suka yi ta amfani da zarto na gagirar dukiyar ƙasa ba kan ƙa'ida ba wato taɓa rauniyar hanya. Jaridar Nijar Entar Ebdo ta ce a makon da ya gabata ne shugaban hukumar Kwaldaf, Kanal Abdulwahid Jibo tare da rakiyar makarraban shi mambobin wannan hukuma suka gana tare da shugaban ƙasa Brigadier General Abdulrahman Chani wannan kuma domin bayyana wa shugaban ƙasar sakamakon aikin da hukumar ta kwallaf ɗin ta yi ya zuwa ranar goma sha tara ga watan Avril 2024. Jaridar ta ce kuɗi sefa har miliyar 42 da miliyan 930 da jika 622 da dala 162 ta ma uku ne hukumar ta kwallafkin ta karɓo a gurin 'yan sara suka da dukiyar ƙasa wato cewa kuɗi sefa miliyar 24 da miliyan 312 da 'yan kai hukumar ta riga ta karɓo su ya yi sauran kuɗi sefa miliyar 18 da miliyan 617 da 'yan kai waɗanda su kuma sannan a hankali ana bin sawu ana ana shirin karɓo su suma dai a cikin waɗannan 'yan kwanuka. Ake habake jeki jeki kwaldaf kwalkwado kwaldake kwaldaf kwaldo binciko ake bincike haba binciko mana ki gani ina aka yi ɓanna ina aka yi sussuka da dukiyar ƙasa a kashi aiki kai. a kai haba ka kashi aiki ki a gashe ki kwaldaf a ki haba Allah ya kare ki kwaldaf a tsare ana magana to kashi aiki malam kashi aiki haka ake so kwaldaf ku da kyau ku saita da kyau a bincika kwarai kau jaridar lokuriya ta ce to a kai haba kai ku dakata awa hangan kai na ku dakata kaɗan kan ta ce kayo kai mike faruwa ne a kin jaridar ta ce a wasu mashoyi ne suke cewa wai wai wai ana maganar cewa akwai wani tilin tilin tarin kazaman dosiye na kudin kurna da rumace da aka yi da dukiyar kasa a shekarun baya tarin dosiyan facaka waɗanda ake maganar cewa wai sun bace wai idare idare kai dare ta ina to kai kashi wai bace dosiye sun bace a da ya bincika a ɗau hitila cocela a dai bincike ta ce waɗannan mashiyoyin ma cewa suka yi wai samun labarin ɓacewar waɗannan dosiyan ke da wuya ake maganar cewa wai akwai ma waɗansu mambobin ita hukumar ta kwaldef waɗanda wai suke shirin yin marhabus wato yin la'akari da irin rantsuwar da suka sha kamun su kama wannan aikin binciken almandahanar ta ce tarin dosiya ne waɗanda aka ce sun ɓace wai tarin dosiyan cacakar dukiyar ƙasa da aka yi tun a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa isuhu muhammadu da na lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa bazum muhammad a cewar jaridar tele kuriye yayin da a nan haka kasar amurka ta amince da matakin kwakwashe sojojinta daga cikin wannan kasa ta nijar jaridar da listuwar ta ce a ranar 16 ga watan maris 2024 ne idan kuna tune gwamnatin mulkin soji a nan gida nijar ta bukaci kasar amurka da ta tattare nata ya nata wato sojojin kasar amurkan baki daya ta bar wannan kasa ta nijar wato hulɗar aikin soji ta tsakanin kasar amurka da nijar an soke ta ta ce nan zuwa 'yan kwanaki masu zuwa za a ayin wani zaman tattauna adawa na musamman tsakanin bangarorin guda biyu wato domin a shimfiɗa ajanda kalandar ficewar sojojin kasar amurka daga niger ta ce hulɗar aikin soji ta tsakanin kasar amurka da niger wadda ta samo tushe tun a shekarar alif dubu biyu da goma sha biyu yanzu haka yan niger sai nuna mata ƙiyayya suke ta yi ta hanyar bayyana sanarwoyi da fitowa zuwa halartar tarurrukan gangami da na jerin gwano Sojoji guda biyar ne suka samu raunuka a sitkin Onaha na Lada yankin Difa wato bayan wani kwantan bauna wanda tsageru 'yan boko haramun suka haƙa wa jami'an tsara a makon da ya gabata a difa jaridar laru da listuwar ta ce wato sojoji ne waɗanda suka je maye gurbin abokan aikinsu su jami'an tsaro a gurin ayyukan tattalin gandari na lada Adifa ta ce Allah da ikon shi Allah ya kare ba a samu asarar rai ba wanda kuma shin wannan labarin ke da wuya sai gwamnan birnin Difa Muhammadu Bagadoma tare da rakiyar muhimmiyar tawaga ya kai ziyara a wannan guri wannan kuma domin ganewa ido halin da ake ciki a wannan yanki inda ake gabatar da wannan aiki na gyaran gandali da kuma ƙara nuna wa sojojin goyon baya na mayan magabatan wannan ƙasar da goyon baya al'ummar wannan ƙasa baki ɗaya haka zalika gwamnan birnin Difan ya ziyarci sojawan da suka samu raunuka a wannan rana gwamna ya ce wannan harin da 'yan boko haramun kin suka kawo a wannan sit na onaha lada difa ko kaɗan ba zai sa a yi ƙasa a gwiwa ba wato a fannin da ya shahi neman cimma buri na neman samun wadatacci maka a cikin wannan yanki babban buri wanda manyan magabatan wannan ƙasa musamman ma shugaban ƙasa brigadier general Abdurrahman chani ya sa wa gaba wato na fatan ganin a samu wadatacci maka a cikin faɗin ƙasar mu ta nijar birni da ƙauye ta hanyar wannan gagarumin tsari a ƙarƙashin inuwar ma'aikata onaha a shagorancin ofishin ministan gidan gona. Ayo kai na haka sai dai a ce ga wani sarkafan salas sallar samun sa'a sarka sasarin salta salta hanyoyin zirga-zirgar motoci a cikin wata unguwa ta birnin yamai sulululululululu salci kaga hanyoyin zirga-zirgar motoci kai malam kaga abin yi malam kaga yadda ake sabunta unguwar ta hanyar samun waɗannan hanyoyin zirga-zirgar motoci a birnin yamai musamman ma da malam idan ka ɗago daga hanyar dai wannan san metir bayan santir a ka sha ka tahi malam ka ce har black sangwar ka wuce to wannan silbebiyar hanya ta zirga zirgan mata ce ka ga dai gyaran da aka mata ka ga dai irin gyaran da ake cikin yi mata malam a wannan lokacin aikin Salihu Buda ne aikin Federation Company Ibat Sarle wannan kamfani na gida nijar dai wannan na gine nan dai mu dai na gida Salihu Buda Allah aikin shi ne <laughs> alkur'an kyauta ruwa Allah shi da kanshi ne yake wannan aiki ya ce gudunmuwar shi ta musamman zuwa ga CNSP gudunmuwa ce zuwa ga shugaban kasa Chani da gwamnatin Alila Minzan da al'umma kasar Nijar musamman ma mazauna wannan unguwa masu bin wannan hanyar zirga-zirgar motoci nan dai hanya da na ta santar yare bayan ta kaga irin da ake aikin nan malam kana gani ho malam gashi nan ana ta yi ga kuma daga nan black sangwarkin malam ka dauko malam tudurwa kace zaka gamiya da wannan hanya ta bayan ta bayan feni foot nan dai kana gani malam ho gashi kana gani ba ha magana latirin ta ake ba kwashen gargari a'a kwalta guduran ne kana gani ga nan an sulsulbe guduran kana ga wasu alibu da gashi nan shine yake <laughs> Allah kyauta ruwa Allah dan dai a faranta wa al'umma rai kadai a daidaita dai a samu sauƙin zirga-zirgar motocin nan a birnin yamai irin kukan da ake na cewa hanya ta lalace ko ba adam a salihu guda ya ce nan dai shi ya yi wannan kokari dai kai da sunan kasa da sunan al'ummar kasa da sunan shugaban ƙasa cani da sunan cnsp kaga abin kai in ka tai gaba kuma can gaba tudura ka wuce wannan wurin daga nan dai flax sangwar in ka tai tudura ka yi can ka game can wacce hanya ta bayan foot nan station eni nan ma dai ga nan dai salihu guda duk ya kwaso kayan aikin na basu dan dan karan da su motocin na aiki malam sa cara kacan sannan da ma'aikata ƙwararru da suka san aikin gine-gine sannan in kai nan ka komo baya can baya wannan unguwa ta can gaba gaban dai black sangwar a can ma ana ci ana ta yin silba silba hanyoyin zirga-zirgar motoci duk dai salihu buda ne kai dai shi da wannan na ibatsar kyauta ruwan allah malam gudunmuwa mutanen nan ke ta yin kokarin nan ƙasa ta fara girkuwa kalla kana jifa nan dai kana ganin wurin rasha ta kama mu nan wurin nan ƙasar china ta kama nan ƙasar turki nan ƙasar iran nan wannan ƙasa kowa na jawarcin mai kowa sai yake yi da mu nijar ana cikin farin cikin nan malam fasalo buda ya ce to ni ma gana kullum kuma yake yi kana cewa ba hau bari ba yake ho ya hau kama yi ne wa in dai da sunan cani ne in dai da sunan CNSP ne da sunan sojoji jaridar Le Nouveau Republicain ta ce in dai kamfanin Ibatsar ne kasar nan fa ya yi fice yau shekaru 26 kenan da wannan kamfanin na Ibatsar ke gabatar da ayyukan gine-gine mala a kasar mu ta nijar kama daga ayyukan na gyaran hanyoyin zirga-zirgar motoci da gina su in na latiriti in ne in na guduran kin ne in ayyukan gyaran gandari ne yin riyoshi forage in wani abin da ya shafi aikin kirash na mar kamfanin na ibatsal da aikin shi ne sun yi ayyuka iri-iri malam makamancin hakan a maradi a tawa a zandar a talabiri da ma cikin sauran yankuna a cikin wannan ƙasa jarida ta ce a ɗauki ɗan ƙaramin misali daga shekarar 2021 zuwa yau misali ta ce in ka ɗauka kamfanin ibasar ya yi tilin tarin ayyuka da tama na gyaran gandari musamman ma a cikin yankunan talabiri irin su cikin city in seberi kwalo da jomana da jambala haka zalika kuma gashi kwanakin bayan can a farkon kamun mulkin sojin nan a zandar an yi bikin karɓar waɗansu hanyoyin zirga-zirgar motoci waɗanda kamfanin na ibata ne ya gina su irin da malam waɗannan fistin rural a magarya da murya da dunga yes sakamakon aiki wanda gwamnan birnin zangar na yanzu da kashi ne ya karbi wannan sakamako ya ansa suka hukuma ta karbi aikin nan fa aka ba kamfanin ibat din takardun shaida aka ce aiki yayi aka jinjina mushi aka ce wannan aiki naka haka ake son shi ka cika alkawali aka ce wannan aiki yayi yadda ake son shi to ka ji irin su ne ya kamata mu dinga yin tunƙaho da su maimakon a ce sai wani kamfanin daga wata ƙasa ya taso ga mu da namu na gida ga irin namu na gida a dinga yi da namu na gida kwarai ko ibat ko kwarai ko namu ne na gida ba ja wai kare ya mutu gonar kura to ni kuma sai a makon gobe idan fa Allah yayi.